jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen hausa na radio france international tare da ni hawa kabir zagi da fada da habaici da cin fuska ya zama ruwan dare a social media musamman ma ga jarumai jaruman ma mata so da yawa akan tura hoto ko rubutu ko wani hira a yanar gizo mutum ya kalla ya wuce wurin amma idan zancen ya shafi wani ko wata jaruma sai an tanka har ma ya kai ga zagi ko cin fuska abin da ya sa na tattauna da wasu manyan jarumai mata ganin su abin ya fi shafa game da matsayin da suka ajiye zagi a yanar gizo sunana hawa e bello wacce aka fi sani da hawa edita shugaban mata ta kungiyar kaniyo domin association of nigeria shi social media dai an yi shi ne don a sada zumunci a tallata haja da kuma ɗan abin da ba a rasa ba to amma a kan jarumai sai abin sai ka ga ya bambanta watan cikin jama'a in aka duba aka gani mutanen da suke amfani da social media sun fi jaruman mu na hausa yawa amma muddin aka ce jarumi ko an yi hira da su a wasu kafafen yada labarai sai ka ga sai a ɗauki ɗan wani abu da suka faɗa ko suka yi kuskure wanda shi ɗan adam daman da kuskure aka sansa ba mutumin da zai ce a rayuwarsa shi baya kuskure to amma idan jarumi ya yi kuskure ba za a duba cewa shi ma mutum ne kamar kowa ba sai a ɗan ɗauki wata kalma da ya kuskure a kanta wanda duk wani abu na rayuwa ba abin da za ka yi shi 100% a ce ka yi shi daidai da daidai kamar yadda yake saboda cikar ɗan adam shine ya yi kuskure kuma ya gyara to amma shi da yake harka ta sana'a ce da kuma harka ce ta nishaɗi wani lokaci sai ka ga cewa gani ake yi duk kamar ba mu san addini ba ba mu san al'ada ba wanda idan ka ɗauko society abin da ake yi ne a cikin jama'a yanzu shine fa abin da yake faruwa a cikin harka ya kamata mutane su yin adalci suna ƙoƙarin bambancewa cewa su daina duk abin da za ka yi ubangiji ya nuna mana cewa duk abin da mutum musulmi zai yi idan ba za ka faɗi alkhairi ba to kai shiru ya kamata duk sanda ka ga wani abu da bai dace ba idan jaruma ta yi to ba zaginta za ka yi ba ba wani abu za ka yi ba ka faɗakar da ita ka nusar da ita don ta gyara shine daidai amma ba wai ka zage ta ba. A cikin wannan makon Rashida mai sa'a ta wallafa hirar da aka yi da ita a shafinta na Instagram inda ya janyo mata zagi da cin mutunci bisa kalaman da ta yi. Kuma wannan ba shine karo na farko da ake yawan kalubalantar jarumai bisa wani kalma ko zancen da suka yi a tsakanin su da 'yan jarida ba. To ko yaya jarumar ta ji game da wannan zage-zage ga dai abin da take cewa. Duk ɗan fim din da kika gani wata siffa ce daga Ubangiji mutumin da Allah zai iya halitta shi ya fifita shi a cikin mutane idan ka sai sama da mutum dubu su rinka binka ka suna kallon ka kai ba wani abu ne canjajje a cikin ka ba kai ba wani abu ka saka ba ba abin da kai fim din nan da kake ake ganin ka a kwalba to sai ubangiji ya sako maka da wata ɗaukaka da nasibi a rayuwarka dole sai ka yi haƙuri da abin da zaka gani a gurin al'umma mutane ne za su juya ko kuma na ce 'yan youtube da kuma yan bani na iya kin akwai inda suke siyan data su rinka loda wa kansu haƙƙi me su loda wa kansu haƙƙi. Hmm. shi Allah ko ta kalma ka zalunci bawa siyasa ka mai haka ballantana ka zage shi bai san ka ba ban taba ganin ki ba wata ma cewa ta ubana ubana yana ƙasa ya mutu amma ban tanka mata ba kin ga da suka ce wai na wulakanta Nijar me ya kalmar wulakanci a cikin magana ta dan na ce gwara in je Nijar na rinka kallon raƙuma ba mu da su yanzu idan raƙumin nake so in kalla sai na sha wahala da in kalle shi a Kano amma idan a Nijar na je duk inda na shiga zan je saboda ina son in ga raƙumin to ni dai na riga na saman faɗi wannan maganar ta gwara in je da bai da wata mummunan manufa ba ko da wulakanci ni na riga na san na faɗe ta ne da abin da ra'ayina yake so nake so a cikin raina na ƙara faɗa na daɗa bidiyo wallahi da naje da bai gwara in tafi Nijar saboda a kuma kiɗa da ake a Nijar sai in kwana ina kallo idan ana bi ko in ana wata hidima ko naɗin sarauta wanda suke kwakwal-kwakwal a ƙasa su haɗa da dutsuna da waye ina ganin shi ne ko na je Dubai zan gani ni ba zan ga komai a Dubai ba in ba ɗinki na kai ko in sai kayayyaki ba kasuwa ce so don haka waɗanda suke jujjuya magana ubangiji Allah ya shirye su mu ba ma zagin mutum sai dai mu mishi addu'ar shirya idan zai shiryu duk wanda ya zage ni na bar shi da Allah da ya halicce ni Allah ya saka mun. to um, akwai jarumai da dama da zaki ga suna sa insa wannan ya zage su rama a mai da abin kamar filin dambe amma da baki uh, wani kira zaki akan hakan akan ciwon adina? kiran da zan yi musu dan mutum ya zage ka idan baka rama ba kan shi ya zaga idan mutum zai kwana yana zagin ka ka kama kanka ni da kike gani na wallahi tallahi ni ba na faɗa kawai idan na saki magana ta to ba na juyowa don duk abin da zan saka na san kaina zai iya ɗaukan shi alhamdulillah tun da na riga na san kana tare da iyayenka lafiya da yan uwanka da al'umma da kowa to don haka duk wani mutum da yake neman ya haddaso maka rigima sai kai kokarin ka kau da kanka kulawa ma yabawa in ji hausawa idan baka kula mutum ba ba sai ta kololansa ba ni dai dan an zage ni a social media ba zan jawo shi ba kuma yan uwana yan fim na kira ga wannan sa da shirme da ake a social media wannan ta faɗi wannan duk shirme ne cikin ku kuke ɗauka ku burma wuka idan mutum ya zo ya zage ka ka ɗauke kai ya ƙara zagin ka ka ɗauke kai sai ya je ya zauna da hankalin sai ta da ce to wannan wani iri ce ina ta zagin ta ta ƙi kula ne bari to mu je kawai mu zama ƙawaye akwai matar da ta rinka zagina a bidiya daga ƙarshe dawowa ta zo ta shiga jikina ta zama ƙawata ko muke mutunci da ita jaruma saratu gidado da aka fi sani da dasu duk a cikin wannan makon sai da ta mai da martani ga wasu masu zagi ko cin fuska akan hoton da wani jarumi ya wallafa na aurensa inda suka rinka tanka halittar amaryar ga kuma martanin da ta da musu kwanan nan an sha bikin abokin aikin mu abokin sana'ar mu abokin fim din mu ali hussein wanda aka fi sani da suna sahabi a cikin series film na kwana 90 na tashar arewa 24 bawan allah nan allah ya bashi dama ya yi aurensa cikin murna cikin farin ciki abin da ya gani ne yake so ya yi amma yanzu mutane sun fara maganganu mun taya shi murna mu masoyansa da wanda ya sani da wanda bai sani ba duka an taya shi murna in aka ce kalmar aure magana ta wuce kun fi so mutum ya zauna yana bariki da 'yan mata abinda kuke so ke na aikin banza da matan wasu matan banza matan waje abin da kuke so kenan shi Allah ya rufa mishi asiri ya auren sa amma an so ma samu yago yago har ya kai a page din sa yana mai da martani yana mai muku da martani jahilai ma'aukata yan bakin ciki marasa tarbiyya suke aibata auren auren sahabi wallahi me ya kama gane ba ta aure ya aure matarsa wannan ya ce gashi nan ba ta dace da shi ba wannan ya ce ya aka ka auri wannan ina ruwanku oke sai kuke sai ya je ya auro dan ya fara kyakkyawa doguwa mai wacece mai wacece dama halitta ake bi a aure a haka tarbiyyar gidanku take haka aka koya muku cewar idan mutum zai aure sai ya nemi kala kala mai kyau zai aura ba ba zai auri duk wacce Allah ya bashi mafi alkhairi ba kyan dan miciji kuke so a aura kuma ina mai tabbatar muku gyatumar wani tsohuwar wani uwar wani wallahi bata kai kyan wannan ba idan ba ku da ilimin wannan ku sani kuma kuna da shi mataki ba kuke tafi dubu tafi miliyan hasana amaryar sahabi sannan kuma miliyan sun fita ai rayuwar dama wani wan wani ne wani uban wani ne wani kakan wani ne wani kakan kakan wani ne a komai to billahi zai da duk mutumin da yace zai bi kyau ba zai binciken hali ba ba zai kuma biyan da mace ta so shi fi sabilillah ba sai wadda yake mutuwar so ba ta son sa ta fi son wani ya je auro kyakkyawa ko balarabi ya ce ko indiya ce ko wane ce ka je ka auro to wallahi za ka gani tunda ku kyau kuke bi na tambayi jaruma saratu ɗo ko me za ta ce ga masu zage-zage a yanar gizo sai ta ce kafin a zage mu an zagi dubu kuma an zagi manya ma <laughs> ba sai na kira sunayensu ba to saboda haka mu tarawa muka ana zagin ma ake zagin ai sai ma ka isa ake zagin ka yanzu wanda ba a san shi ba yana gefe wa zai zage shi kuma shi zagi ai baya kari baya fitowa a jikin mutum inda yana kari da ya fito a jikin kowa zagi ba a ina ci gaba da gashi da Allah masu zagin mu ku ci gaba da gashi ni wannan ita ce abin da zan faɗa kenan amma tun da su ba su da sabga ko kuma suna da ita ma da suke haɗa biyu su ci gaba da gashi su ci gaba da zagi wai o to ga jarumai abokanan sana'ar kifa wani kira zaki musu to ina kira ga yan uwana jarumai don an ce jarumai ma dai akwai ina akwai jarumi a kowace sana'a akwai jarumi kuma dama sai kayi fice ake zagin ka to kin da zan yi akan eh, rama zagi da suke su dena ku daina rama zagi ai kuma kun zagi juna an zage ka ka rama ai kawai ka nuna baka damu ba iyaka ce kai blocking din mutum a page ɗinka ko account ɗinka na eh, facebook page ne instagram kai ba sai ƙara ganin ka ba ba shi kenan ba ni haka nake wanda isa ke ni ba zan taɓa rama ba amma fa zan yi blocking ɗinka har abada ba za ka ƙara ganin ma page ina balle ka sake zagin sai dai in ka bude sabon account ka gano ni nan ma an ka sake zagin na tunda duk ina bin comments din da ake mini duk abin da na post sai na duba comments din mutane da wayanda suka yi liking sai na gani saboda haka sai in blocking ɗinka ba shi kenan ba ai ku daina ramawa ai kun ai duk wanda aka zage shi rama duk kun zagi juna kun zagi iyayenku ne ai iri na mun san darajar iyaye ni ba na rama zagi gaskiya da wuya kai sai dai ko a da can amma daga bayar na fahimta ne ina wuce nan kana zagina ina blocking ɗinka in toshe ka kwata-kwata kai da ni har abada ba shi kenan ba ba sai ka ga abin da na postin sannan za ka zage na social media ba sai ka gani ita ma kuma jaruma Rashida mai sa'a ta yi kira ga abokan sana'arta akan su yi halin ko in kula ga masu zagin su kamar yadda ita ma take yi ita rayuwar nan ba komai bace ba yau wallahi kina tafiya sai ka yanke jiki ka faɗi kwanan ka ya ƙare sai dai a labarin ka ayi wani so don haka duk masu zagi na eh, eh, instagram da menene youtube ba da shida suke zagi ba kansu suka zaga idan ubana suka ce nasu suka zaga idan uwata ce tasu suka zaga ni dai na riga na zama ciwon ido sai haƙuri allah ya ɗaukaka ni kuma ina alfahari da ɗaukakar da Allah ya yi kuma ina alfahari da magana ta yadda take tasiri a duniya idan na yi ta to alhamdulillah bakina baya faɗan shari sai dai faɗa alkhairi amma ina tausaya wa mutanen da suke zama su zage ni ba da hakkina ba wallahi wallahi na san duk wanda ya zage ni sai Allah ya bi min kaduna san ni baiwa Allah ba ce mai baiwa kuma a jiki kuma mai sa'a haka gani don haka duk wanda zai zage ni zage ni kofa ta a buɗe take shi kuma Allah ya haɗa shi da daidai shi tun a duniya ba sai ya mutu ba. Watanni hudu kenan da aka yi wani hira da tsohuwar jaruma Fati Muhammad sai a kwanan nan ta ga wallafar da wani mai yawan shari'a yanar gizo ya yi game da wannan hira wallafar da ta ce cin fuska ne da cin mutunci inda ita ma ta mai da martani akan zancen kamar yadda Umar mai sanyi sanyi mai tashar tsakar gida ya karanto a shirinsa kamar haka. Yau da kalli tsohuwar bazawara ta Fati Muhammad da kyar na iya gane ta girma ya kama ta sosai tsufa ya da ta fata fuskarta ta duk ta canza duk da ta yi kwalliya da shafa huda a cuci maza amma sai da tsufa ya bayyana a fuskar ta a ɗaya bangaren sai na ji tausayinta ya kama ni mutuka magana shaggera argungun ne ya ce ko ba mutuwa akwai tsufa duk abin da mutum zai aikata a duniya ko bai mutu ba to dole zai tsufa ƙarshe mutuwar ta zo BBC sun tambayi Fatima Muhammad babban burinta a rayuwa sai ta bada amsa da cewa yanzu ba ta da wani buri sama da ta samu miji ta yi aure ta zauna a gidan mijinta har ƙarshen rayuwarta hakika wannan darasi ne babba ga 'yan matan da suke tasowa a harkar fim Tun da fim din baya kawo kuɗi yanzu ina ma ce za su yi hankali su daina yawon iskanci da manyan 'yan siyasa a hotel su yi aure wallahi da ya fi alheri a gare su har ila yau ya sake karanto martanin jaruma fati muhammad kamar haka ban san datta salafi ba ya yi min ƙarya ya kuma ci mutunci na a kwanakin baya na ga wani rubutu yana yawo a kafafen sada zumunta wanda har a tasha kuta ta tsakar gida kun karanta shi wanda wani mai shafin facebook mai suna datta salafi ya rubuta a kaina a cikin rubutunsa ya bayyana rabon shi da ni tun sanda muka yi rigima da shi akan siyasa wanda kowa ya sani ko da nake siyasa ba taɓa jin na koda kushe wani ba balle ta kai ga zagi ko mun yi rigima da wani wanda cin mutunci ne farko da ya min kenan haka zalika datti ya ce min tsohuwar bazawararsa wanda ni maganar nan da nake ban san shi ba ban san waye shi ba ban taɓa ganin sa ba kawai ya ƙara rubutunsa armashi ne da danganta ni da shi a matsayin mun taɓa soyayya bayan nan datti ya ce na tsufa na shafa hudu a cuci maza amma duk da haka sai da tsufa na ya bayyana a nan ba zan ce ni yarinya ba ce da zuwa na masana'antar kano shekara 20 da wani abu kenan amma a lokacin da na hira da bbc na tashi ne daga rashin lafiya wanda inda zai ga hotuna yanzu da na samu sauki zai fahimci alhamdulillah bana gudun tsufa amma ban yi tsufan da har zan yi amfani da huda don boye tsufana ba zalunci ne da share irin nasa yi min wannan kalmomi na kaskantawa da cin fuska ina so duk ya sani ina ƙara maimaitawa bana gudun tsufa bana tsoron tsufa don ko shi ɗin duk kuruciyarsa in dai bai mutu ba wata rana sai ya tsufa ba zai dawo da kuruciya ba sannan alhamdulillah ban ki na annabi ba don kuwa ni ce jarumar da na fara aure ina matsayin tauraruwa da ke tsaka da sharafi a masana'antar Kannywood bayan kaddara ta fito da ni na kuma aure shi ma Allah bai zai dore ba dan haka ko anan kowa ya san ina da buri da kuɗin zaman aure in raya sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda na faɗa a hirata da BBC ina da burin in sake samun miji in yi aure da yadda Allah a ƙarshe ina kira gare ka datta a salafi daga kiyaye cin zarafin mata da aibatawa game da tozarta dan adam to akan haka ne na nemi jin ta bakin fati bararoji wacce ita ma ta sha zagi lokacin da ta wallafa hoton baddi na murnar zagayowar ranar haihuwarta duk da dai babu inda jarumar ta nuna alamun ta gani balle ta tanka ga kuma abin da take cewa kamar kwanakin baya 25 ne da na yi birthday dina kin ga birthday ne kuma ubangiji Allah ne yake kai ka lokacin da zaka ce yau shekarar ka ta dawo ka nuna farin cikinka da wannan dawowar shekarar taka. Haka. Ko? Na sa hotuna a wurin aiki ne ma kawai na fito sai nake cewa gobe ba ɗina. sai maraman ɗin sai ke cewa a to ai ku miki hotuna masu kyau kamar wasa aka hotuna hotuna suka yi kyau na baza amma mutane ba irin zagin da ban sha ba Ƙananan kaya na sa ƙananan kaya wani ya ce ba girma na bane wani ya ce na tsufa wani ya ce waye. Da abin da ne amfani da shi guda ɗaya. Dukkan mutumin da Allah ya halitta yau ya je shi duniya to fa sai ya tsufa. Hmm. Dole shekarunsa sai ya kai lokacin da zai tsufa waye masu zagin ma haka. Dukkansu a cikin masu zagin wasu sun girme ka wasu ka girme su. Amma ka za su zauna suna ta zagin ka to wannan naturally al'ada ce ta dan adam. Hmm. wanda shi kawai gani yake idan ya zage ka kamar burgewa ce ni kun gani nake ba burgewa ba ce ba idan ka zagi mutum bai ma san kai ba kai da ka. Hmm. to kamar yanzu yadda kike gaya min cewa sahabi ya sa hotonsa da amarya ki duba ki ga hmm. amarya ba kika ce amma shi ma bai wuce zagi ba na rasa me yasa mu yan shin aka same mu ake kuma aibata mu ba dama kai slice abu sai ki je ya zama zagi a gurin mutanen gari. To kowane shawara za ta baiwa abokanan sana'arta game da rama zagi a yanar gizo sai ta ce. To ni kin ana shawarar idan yanzu zan buɗe midiya in ga ka zagi uwata da ubana ka ce min kaza ka ce min kaza ka ce min kaza wallahi dariya zan yi umuci. Saboda ni gani nake ma idan na amsa ka kama can na gani kin fuskance ni. Eh. Idan har na amsa ka na ce zagin da kai min na ji ciwo na amsa ka to ka ma san na gani na ga zagin da kai mu har ji ciwo karshen ta ya ji daɗi a ransa to da wannan ni ba zan amsa ba in na kalli duk zagin da mutum zai min a midiya wallahi wuce shi zai ni ba a midiya ba ma billahi lazi ka ɗauki waya ka kira ni yanzu haka ka zage ni zagi na wulakanci kawai da only thing abin da zan ce maka na gode. To wani sako zaki aikawa masoyanki? Muna godiya da masoyan mu Ubangiji Allah ya ƙara mana ɗaukaka da nasibi kuma Ubangiji Allah ya ƙara wa zukatan mu soyayya Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ya dawwamar da mu gaba ɗayan mu akan soyayya Annabi Muhammadu. Dare, safiya, rana, ba mu da wani buri illa face a san kan soyayyar annabi mhm. don haka ina kira ga dukkanin mutanen mu maza da mata masoyan mu da su dawwama akan salatin annabi wallahi ba za su taba tabewa ba haka ita ma Hauwa Edita ta yi kira ga abokanan sana'anta kamar yadda za ku ji kirana na karshe ga jarumai na masana'antar fim gabaki ɗaya kaf ɗinsu da wanda suke fitowa da wanda ba sa fitowa a fim watan marubuta daraktoci da sauransu ya kamata ga baki ɗaya mu taru mu yi wa kanmu faɗa idan aka ce kai idan duniya a kan ka yake to duk wani abu da bai kamata ka ɗaura ka yi shi ka ɗaura a social media ba kamata ya yi duk abin da za ka yi ka yi taka tsantsan to saboda haka duk jaruma tana da gwaninta darakta wanda idan tana yin ba daidai ba zai nusar da ita ko da a social media ne to amma wai kowa sai ya ja bakinsa ya shiru wai in jifa ya wuce kanka ya faɗa kan kowa wanda kuma duk abin da za a yi a masana'antar nan idan na wata ta yi Tofa idan aka tashi kuɗin goro ake yi so ka gani ko da zuwa kai ka ce kai baka sani ba kai ba kai ba ne muddin kana masana'antar to sai ya shafe ka so na ƙara kira jan hankali da allah da annabi murkata ka tsantsan wajen abin da za mu yi Haka ita ma Rashida mai sa'a ta aika sako ga masoyanta kamar haka. Masoyana ba abin da zan ce musu kuna gani dai yadda 'yan bakin ciki suke mana hassada. ku ci gaba da min addu'a ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya kare ni ya kare mutunci na ya kare imani na ya kare lafiyata da rayuwata kuma duk inda kuke ku ci gaba da taya na addu'o'i na fatan alkhairi ni ma da wa'inda na sani da wanda ban sani ba ubangiji Allah ya haɗa mu a cikin aljanna kuma aljanna ma ta firdausa alfarman Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to madalla jama'a da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shirin ma madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Umar mai sanyi sanyi mai tashar tsakar gida da sashin Hausa na Radio France International ni Hawwa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri